Assalamu alaikum jama'a bayan mun yi mitin mun fahimci juna sai aka ce to cin abinci ne ke jawo fada a rinka cin shi in tons ita Daisy ta fara ci sai ta fita sai Lotus ma ta ci to hakan ko aka yi sun bai tare mata hanya da ta gama ci sai ta fita so bayan an gama wannan kes din washe gari na sauko kicin kenan sai na ga Daisy na wani lallabawa ta gudu Lotus ko ta fafarata lotus sai bala'i take lotus sai masifa take na ce yau me zan gani haka sin ba a gaban ka ake wannan abu sai faga ga dan gidan lotus ya zo ya ce min momi kin ga fa abin da daisy ta min nace subhanallah subhanallah nan da nan na nemo rope da dan wani bandeji <laughs> na samu na zo ne na lallaba shi na dan yi masajin wajen sai na dan daddaure mishi na ce to ban san me ya faru ba amma ya hakuri je ka sha nono a wajen mamanka da ya je wajen mama kam ta ce ai baka isa ba zan baka ba tunda dai kai fitinanne ne baka ji abin da dai na ji sun faɗa da <laughs> shi ke nan sai ya taho ya zama ɗan gurgun mage ya zo yana ta min korafi shi fa zafi shi fa ciwo na ce haka fa za ka yi hakuri yadda na ɗaure maka nan ka yi hakuri har sai ya warke ya dinga kuka kukan shi da iya yi da fitina da shagwaba har na samu ya mun bacci da na samu ya kwanta na lallaba shi bacci sai na je na samu uganniya madam dizi na ce mata haba baiwar Allah ya zaki haka an yi zaman nan an yi signing an rubuta abu kin yadda sai ta ce min a'a ni ma fa cikin nan ne da ni kun gan shi ta ce ciki ne da ni ƴaƴan nan rashin kunya suke mun sai sa ne haka na ce dan kare akwai aiki a gaban mu kunya suke